بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata 22 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wadda ya daidai da tara ga watan julai 1996 a sheikh muhammad nasir din albani yana siffanta mana abubuwan da suke haramun ne ga dangin mamaci a inda ya mana bayani cewa kukan mutuwa a ɗaga sauti ana kuka haramun ne haka kuma mutum ya rinka marin kanshi saboda bakin cikin an yi mai mutuwa ko ya gari gashi ko kuma ya zama ya aske gemin shi ko ya aske gashin kanshi gaba daya ko kuma ya zama ya bar kanshi haka nan butsatsa babu tajewa wai saboda bakin cikin an yi mai mutuwa yace wannan abu duk haramun ne to ƙarshen bayanin da ya shine wasu mutane da idan aka yi musu mutuwa sai su bar gemu idan wannan bakin ciki ya wuce kuma sai su koma suna aske gemun su yace to wannan abu bid'a kan bid'a kenan dama dai aske gemu bid'a ne kuma ya zama ka bar gemu din ne saboda bakin ciki kaga kai bid'a baka bari saboda sunna ba sai saboda bid'a saboda saboda ainihin wato bakin ciki bakin cikin yana gushewa kuma ka dawo ga wannan bid'a din to shine ya kawo mana bayani akan ainihin hukuncin tsayar da gemu a musulunci yace sunna ce wajiba mun fahimci wannan sunna ce wajiba idan baka fahimci abin da ake nufi ba shine duk sa'an da aka ce sunna wajiba kamar tahiya a sallah tahiya a sallah sunna ce wajiba ita ce munan malikiya ake cewa sunna mu'akkada tahiya idan ka batta a sallah da gangan sallar ka ta ɓaci idan da mantuwa ne kuma za ka yi ainihin sujuda ta sahawi to haka matsayin gemu yake kuma wajen abin da ya shafi sunnatul ada ma'ana sunna ta ɗabi'ar jikin musulmi sunna ce mai ƙarfi mutum ya ainihin bar gemu idan ya aske gemu ya yi haramun shi yasa ya jama'an musulmi mu daina yaudarar kanmu mutane suna ainihin aske gemu ko kuma dan kaji an daina magana akai shikenan sai ka koma kana askewa wallahi tallahi haramun ne aske gemu ba shi da kyau a cikin addinin musulunci kada ka rudu da cewa ai ga manyan malaman ƙasar misir ana nuno su ba su da gemu waɗannan ka rabu da su Allah ya ainihin baiwa shaidan dama akan su ne ya batar da su ta hanyar yahudawa shi yasa kada ka kafa hujja da aikin da suke yi za ka kafa hujja ne da aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ne kuma idan ba dan kai din kana neman ka bata ba dan me baka kafa hujja da manyan malaman kasar Saudi Arabia da na kasar Syria da Sham waɗanda su kuma suke barin gemun nasu ai da sai ka kafa hujja ka ce ai kuma ga wasu sun bari to amma kaga da yake shedan ya iya bullowa mutum ta inda baka tsammani ai akan haka Ibn al-Qayyim ya littafin shi a Ighafatul Luhfan min masayidi shaitan ma'ana cetar wanda ya riga ya fada cikin bukata daga tarko na shaidan wannan shine tarkon shaidan sai shaidan ya kawata maka abubuwan banza su zama su ne nagari abubuwa nagari sai lalata maka su sai su zama su ne na banza shi yasa gemu dai a musulunci abin da ake nufi shine gashin da yake fitowa ɗa namiji tun daga ainihin a gindin gashin kanshi ma'ana inda suka zo suka yi mararaba can wajen kunne har ya bazo ya yo ƙasa shine abin da ake nufi da gemu to bai halatta ka ainihin sa reza ko aska ko wani abu ka kankare shi ba ko kuma ka bi dukka daddatse shi sai ka bar shi kawai ya yadu abin da shari'a ta ce shine gashin baki za ka iya datse shi amma hana ƙarya ba a taɓa shi ko kaɗan don shi ma cikin gemu yake saje ba a taba shi cikin gemu yake gashin da ke wuya wannan ya halatta ka aske shi dan shi ba cikin gemu yake ba amma gashin da ke ainihin wajen hankaka can karkashin haɓarka wannan duk haramun ne ka taba dan duk yana cikin gemu sai ka bar shi ya taho yadda Allah ya nufa da shi kenan sai ka ga baiwa ce Allah ya maka wani yana nan gashin gemun shi bai wuce kwaya uku ba to kai Allah ya maka baiwa ya baka haka shi yasa haramun ne ka aske gemu amma mace idan gemu ya fito mata ita kuma haramun ne ta bashi wajibi ta aske shi mun fahimci wannan da kyau ko sannan gemu din fa qur'ani da sunna ne da ijma'i suka tabbatar da shi fa ma'ana alqur'ani ya tabbatar da gemu a ina aka samu wannan Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin yadda al'amari ya faru tsakanin annabi Musa da dan uwan shi annabi Haruna annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zauna yana kula da bani isra'ila annabi musa ya tafi annabi haruna ya zauna yana kula da bani isra'ila annabi musa ya tafi ya tafi karbo sako daga Allah kafin ya dawo sai ya samu sun fi karfin haruna har sun gina dan maraki suna bauta mishi da annabi musa ya dawo sai ya kama gashin gemun annabi haruna yana ja ya kama gashin kanshi yana ja yana dukan shi yana cewa me yasa ka bar su annabi haruna yana cewa sun fi karfi na ne ka saurara kada ka bari kuma mu yi abin kunya su sun fi ƙarfi na kai kuma ka zo ka hauna da duka mahallin shahid shine ashe annabi haruna yana da gemu ko to a cikin suratul an'ami da Allah ya lissafo waɗannan annabawa daga ciki hadda haruna ƙarshe sai Allah ya ce waɗannan su ne ula'ika allazina hadallah waɗannan annabawa da ka ji su ne waɗanda Allah ya shiryar sai ya ce fa bihudahu muqtadi shiryar su ɗin nan to ku kuma musulmi ku yi koyi da ita ashe yana cikin shiriyar annabi haruna gemu Allah maɗaukakin sarki kuma ya ce mu koyi da shiryarsu dan menene zaka aske gemunka wallahi haramun ne babu kyau sa'annan kamar yadda muka faɗi a jiya in kuma ka bar gemun sai ka siffantu da halin masu gemu ɗin shine dattaku kuma da bin sunna ɗin ina fata an gane Allah ya shiryar da mu eh sannan sai sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haramta ainihin aske gemu din dalili akan haka shine yake cewa sahabbai ku saki gemu ya ainihin yi girma gashin baki kuma ainihin ku daddatse shi wannan hadisi dukkanin malaman hadisi sun fitar da shi sannan sai ijma'i me ake nufi da ijma'i sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama baki ɗaya sun haɗu akan cewa gemu ɗin nan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a taɓa samun wani cikin sahabbai ya aske gemun shi ba duk wani saɓani da zaka gani ya faru ne bayan ƙarni fa na uku ɗin nan waɗannan ƙarnuka masu alkhairi wannan ya ce gemu sunna ce mustahabbiya wani ma dan shashanci sai ya ce gemu ɗin ai al'adar larabawa ce a wani ma ya anan kusa akwai hadisai tantagarya sahihai dangane da gemu bai je ya dauki sahihul bukhari ko muslim ko abu dauda ko tirmidhi ko nasa'i ko muwatta bane da ya dauka da ya gani Allah ya kiyaye to saboda haka kun deji dan haka a daina aske gemu kwarai da gaske yana daga cikin alaman mutum mutumin banza ne kaga ya share gemun shi fa sai wai mutum ya bar gashin baki zagege wai da an tambaye shi wai sai ya ce wai barazana yake son yayi ma'ana kai azzalimi ne kenan in ba azzalimai ba ba suke barazana da gashin baki ai gemu yafi barazana in dai barazana ce ta addinin musulunci gemu yafi amma duk wanda kaga ya aje gashin baki kwabal ya aske gemu wai yana son ya barazana azzalimi ne kenan akan zalunci zai barazana Allah ya shiryar da mu الشيخ الألباني يتي زايون لمبا تزايون الإعلام an mautihi ala ru'usil mana'ir wa nahwiha yace shelar mutuwa a bisa kan mimbari da kuma abubuwa makamantan a mana'ir manara an san manara irin wannan ta masallacin juma'a da ake ganin ta zungureriya ko to a hau kanta can kololuwa sai a ce he jama'a wane ya mutu to wannan haramun ne mun gane wannan ko sai ce wa nahwiha ko abu makamancin haka mana'ir jam'i ne na manara ta masallaci li'annahu minan na'ai yace saboda wannan yana daga cikin shelar mutuwa wanda aka hana wa qad sabata an huzaifata bin al-yamani annahu qala ya tabbata huzaifatu al-yamani Allah ya kara mishi yarda yace kana ay annahu kana idza mata lahu al-mayyitu idan wani mamacin shi ya rasu hi huzaifa ko dan shi ko wani dan uwa nashi qala sai yace la tu'zinu bihi ahadan kar ku yi shelar shi ku gaya wa kowa inni akhafu an yakuna na'ayan saboda ina tsoron kai ya zama shelar mutuwa irin wadda aka hana inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanha anin na'ayi yace saboda naji annabi yana hana ayi shelar mutuwa din dama mun karanto a can baya babin wasiya cewa shi kanshi ya ce idan ya mutu kada a yi irin wannan yekuwa yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana akhrajahu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya fitar da wannan hadisi fil mujalladi الثاني أتكم مجلد نبيو في الصفة التاسعة والعشرين ومئة أشافي نقلي إيدا أشرين ترى وحسنه كما يتي حديثي نيمي كو وابن ماجة ابن ماجة ما يفتد شي في المجلد الأول أتكم مجلد نفرقو في الصفحة الخمسين وأربعمائة أشافي نقلي هدد همسين وأحمد هك الإمام أحمد يفتد وانا حديثي في المجلد الخامس أتكم مجلد نبير في الصفحة السادسة وأربعمائة أتكم شافنا نقلي هدد شدا wasiyaku lahu wannan ainihin lafazin da aka kawo na hadisin na shi al'imamu ahmad ne wal baihaqiyyu haka al'imamu al baihaqi ma ya fitar da wannan hadisi da irin wannan lafazi fil mujalladin rabi a cikin mujalladi na hudu fi safatin rabi'a wa sab'in a cikin shafi na saba'in da hudu wa akhrajal marfu'a min ibn abi shayba fil musannaf ibn abi shayba ya fitar da marfu'i din daga ciki cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanha anin na'ai shine marfu'i din sauran abubuwan kana idza mata lahul mayyit wannan mawqufi ne ibnu abi shayba bai fitar da shi ba amma na karshe din dokar da annabi ya kawo ibnu abi shayba ya fitar da ita fil musannaf a cikin littafin shi al musannaf fil mujallad ar rabi a cikin mujalladi na hudu fi safhati thamina wa tis'in a shafi na 98 wa isnaduhu hasanun kama qala al hafiz fil fatah yace isnadin shi mai kyau ne kamar yadda al hafiz ya faɗi a cikin fathul bari wannan ayu lugatan abin da ake nufi da na'ayi shelar mutuwa a larabci huwal ikhbaru bi mautil mayyit shine sanar da mutuwar wani asalin abin da ake nufi da na'ayi kenan a larabci fa huwa ala hadha yashmalu kulla ikhbarin to a ƙarƙashin wannan fassara ya nuna duk wata hanya da aka bi aka sanar da mutuwa to a zahiri kamar ya nuna ta shigo ciki kenan amma sai ash-sheikh yace ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار سيدي wasu hadisai sahihai sun zo sun nuna cewa akwai wani nau'i din na sanar da mutuwa wanda ya halatta wa qayyada ulama biha mutlaqan nahyi da irin waɗannan hadisan ne malamai suka ɗauka suka ƙayyade nahayi hanin da ya zo kai tsaye hanin da ya zo kai tsaye sai malamai suka ɗauko waɗannan hadisai sahihai waɗanda suka nuna wani nau'i na nahayi na na'ayi din ya halatta suka ce to wannan ya nuna shi wannan ya halatta wannan bai halatta ba Waƙalu suka ce innal murada bin na'ai abinda ake nufi da ainihin shelar mutuwa wanda aka hana al-i'lanu alladhi yushbihu ma kana alaihi ahlul jahiliya irin shelar mutuwa wanda ainihin ake a zamanin jahiliya min siya na daga sauti ala abwabil buyuti a kofar gidaje wal aswaqi da kuma kofar kasuwanni kama sayati kamar yadda bayani zai zo insha Allahu walidhalika ni ne nace insha Allahu din ba shi ya rubuta ba ولذلك قلت sai الشيخ الألباني yace saboda haka nace الفصل السادس فصل نشد النعي الجائز الفصل السابع الفصل السابع فصل نبقي النعي الجائز tunda an ji cewa ya kasu kashi biyu akwai wanda bai halatta ba akwai wanda ya halatta ko mun ji wanda bai halatta ba shine wanne shine sheladin na mutuwa za a zo za a ƙara bayani akai da irin yadda aka zo an yanzu a ƙarshen zamani to wanne ne ya halatta shine yace fasli na bakwai annayul ja'iz sanar da mutuwa wanda ya halatta almas'alatu thalitha wal 20 mas'ala ta 23 wa yajuzu i'lanul wafati idza lam yaqtarin bihi ma yushbihu na'yal jahiliya ash-shaykh al-albani yace ya halatta a sanar da mutuwa idan dai ba a hada da irin sanarwa irin ta maguzanci ba wa qad yajibu zalika ya ce wani lokacin ma sanar da rasuwa ɗin takan zama wajibi idza lam yakun indahu man yaqumu bi haqqihi idan ya zama mamacin a wurin shi babu wanda zai tsayi wajen gudanar da haƙƙin shi min al na yi mishi wankan mutuwa wat takfini da kuma abin da ya shafi ainihin likafani was salatu alaihi da kuma ainihin yi mishi sallah wa na'u zalik da makamantan haka wa fihi ahadith yace a cikin haka akwai hadisai waɗanda aka ruwaito ma'ana akwai inda yake zama halal a sanar da mutuwa ɗin akwai inda yake zama wajibi a sanar da mutuwa ɗin akwai inda yake zama haram a sanar da mutuwa ɗin kashi uku kenan inda yake zama haram shine ainihin sanar da mutuwa irin wanda ake na jahiliya bayan mutum ya mutu an riga an je an rufe shi sai kuma a zo dandali ko a zo fage ko wani wuri matattarar jama'a ko kofar kasuwa sai a ce he jama'a sarki ya gaishe ku ko mai anguwa ya gaishe ku bayan haka ana sanar da wanda bai sani ba cewa yau Allah yau wani rasuwa to wannan ɗin maguzanci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mun fahimci wannan da kyau ko wanda yake kuma ya halatta shine wanda ainihin zai zama mamacin akwai waɗanda za su yi mai wanka da sallah da sauransu to babu laifi a je kuma ana gaya wa sauran mutanen anguwa cewa ku taho don aiwawa na sallah wannan ya halatta wanda kuma ya wajjaba shine wanda ya zama wurin da mamacin ya rasu babu wasu waɗanda za su tsayu da yi mishi waɗannan to wajibi ne a je a gayyato 'yan uwa musulmi sai ce ga hadisai akan haka الأول حديث نفرق عن أبي هريرة لقى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه أبو هريرة يتي من زن الله يا سند رسول النجاشي أرانر دا نجاشي إن يرسو خرج إلى المصلى سي النبي في تفيل إيدي فصف بهم يي مصصفو وكبر أربعا يمشي كبر قداه تسلر قاوة ina mahalli shahid anan shine na'an najashiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin yi sanar da mutuwa ta najashi don ai me don ai mai sallah annan wannan sanarwar ta zama wajibi don najashi sarki ne musulmi sai rasu a can kasar shi tsakiyar maguzawa waɗanda ba su san yadda ake addinin musulunci ba balle ma su kiristoci ne afwan to kaga za su yi mishi irin abubuwan da suka saba na binne sarakunan su na kiristanci kenan kuma gashi sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama tunda ya ainihin karba addinin musulunci ko da ka'ida malaman hadisi sai a ce ya zama mukhdaram saboda shi ba a hannun annabi ya karbi addinin musulunci ba kuma annabi yana da rai amma bai baro kasashi ya zo ya taba ganin annabi ba har ya mutu bai ga annabi ba sahabbai suka kai mishi musulunci ya karba to a wurin malaman hadisi ba za a ce mishi sahabi ba ba za a ce mai tabi'i ba sai a ce mukhdaram ma'ana shi yana wani hali na tsakiya kenan to da ya rasu sai mala'ika jibril ya zo ya ce mishi abokinka na jashi ya rasu kuma babu waɗanda za su yi mishi sallah da binnewa irin ta musulunci a can ka tashi ka kira sahabbai ku mai sallah annabi ya gaya wa sahabbai aka fita filin idi aka je aka tsaya aka fuskanci alkibla aka yi mishi sallah ma'ana da a ce yanzu wani dan uwanmu musulmi zai tafi kasashen kafirai yana karatu ko wata larura aiki ko makamancin haka ya kai shi wanda ya zama larura dan in ba larura ba fa manzon Allah ya hana ka je ka zauna tsakiyar kasar kafirai mun karanta waɗannan a cikin hadisai a Sheikh Usman dan Fodio ya kawo cikin littafin shi bayanin wujubil hijra to ya zama larura ce ta kai ka kaje ka zauna sai Allah ya maka rasuwa sai maka samu labarin waɗannan kafirai sun ɗauke ka sun yi maka jana'iza yadda suke nasu na kafirci sai mu fita mu samu wani fili sai liman ya wuce gaba sai mu saho kamar ga kamun ta saka a gaba amma gabas za mu kalla ko da garin da ka mutu din yana yamma ne ko yana kowace alƙibla amma dai gabas za mu kalla alƙibla kenan sai mu yi sallah da nufin kai kanka mun fahimci wannan ko za a zo a tattauna wannan matsalar yanzu insha Allah lokaci nan na gaba amma a shahid dai anan gashi na an najashi annabi ya sanar da mutuwa na najashi najashi ake cewa ba a cewa najashi jim din bai da shadda najashi ake cewa أخرجه الشيخان وغيرهما البخاري ده مسلم ده وسمع لمن سكفت ده وانا حديثي وسيأتي ذكره بجميع زياداته من مختلف طرقه في المسألة الستين الحديث السابع الشيخ الألباني يتي وانا حديثي بياني تككي زيزو أكنشي da ƙare-ƙare na riwayoyin daga hanyoyi mabambanta daban-daban na wannan ainihin hadisi a cikin matsala ta sittin a lamba hadisi na bakwai insha Allahu saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilin zalika gadan illa an ya sha Allah sai ce wazkur rabbaka idza nasita duk sanda kai abu ka ce zan yi kaza sai kai sauri ka ce insha Allah idan ka manta ko nan da shekara ne ko nan da tsawon lokaci sai ka ce insha Allah wannan ainihin mantawa da kai bai hana dan ka ce insha Allahu an jima wai ba za ta amfanar da kai ba duk wasu maganganu da malamai suka yi wannan nasi na Qur'ani ya tashe shi aiki abin da yake daidai shine ma'ana yanzu na ce gobe zan zo in yi muku karatu kawai sai na faɗi wannan kalmar can an jima nan da kamar karfe tara na dare kaga wajen awa biyu kenan sai na tuna sai in ce insha Allahu wannan ainihin insha Allahu din muttasila ce da wancan ainihin abu da nayi to amma wasu malaman fikihu musamman alfuqaha al-arba'a suka ce a'a wannan ainihin tunda abin yayi tsawo to ya yanke saboda haka wannan insha Allahu din ba za ta amfani waccan magana da kai ba malamai suka ce a'a ba daidai bane to annan ne fasawi sai ya kwakyarar tashi a nan ne sai sawi ya ce to ko da ike dai malaman ainihin mazhabobi guda hudu baki ɗaya sun ce insha Allahun katin da ta yi tsawo daga maganarka ba za ta amfanar da kai ba sai ya ce to magana su ce a ɗauka ko da ike ta saba wa alkur'ani Allah wadaran sawi Allah wadaran sawi sai sawi ya ce ko da yake ta saba wa alkur'ani ya ce domin ɗaukar maganar malaman nan guda hudu a yi wurgi da ita ya ce wannan tushe ne na kafirci ko da wannan maganar tasu ta saba wa nassin alkur'ani da hadisi da maganar sahabi ma'ana bai halatta ka ɗauki nassin alkur'ani kai aiki da shi ba ka ban maganar waɗannan malamai bai halatta ka ɗauki nassin hadisi sahihi ko kuma fatawa ko aikin wani sahabi ka aje magana ɗaya cikin maganganun fuqaha il arba'a din nan ba wallahi tallahi babu ruwan imamu malik da ash-shafi'i da imamu ahmad da abu hanifa da wannan magana ta sawi har abada sun barranta daga maganar shi har kiyama ta tashi ba abin da ya hada su imamu ma idan wai yane wasu imamu malik yaki ne wallahi bai ci ba sam bai dace da wannan yakin nashi ba ya faɗi don imamu malik ba zai yarda ta fifita maganar koda sahabi akan maganar shi ba balle maganar Allah da ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka da zaka ce wallahi ba zan sake zuwa gidanka ba yanzu kenan ka faɗi wannan can an jima sai ka tuna sai ka ce insha Allahu wannan insha Allahu za ta amfanar da kai dalili saboda Allah ya ce wazkur rabbaka idza nasita ka tuno ubangijinka ka ambaci ubangijinka idan ka manta akan istisna'i din da magana insha Allahu ake Allah yake wannan din don haka kai rantsuwar ba za ka sake zuwa gidan wani ba yanzu can an jima sai ka tuna baka face insha Allahu ba sai ka ce insha Allahu gobe jalinka ya karye ka iya zuwa ku gaisa wani da Allah a dan taimake ni ba za a ce a jiya ka ce fa wallahi ba za ka sai ka ce ai na ce insha Allahu sai a ce a to insha Allahu da ka faɗa daga baya sai ka ce ai Allah ya ce wazkur rabbaka idza nasita shikenan an zauna lafiya duk in muka koma qur'ani da hadisi duk za a fita daga hayaniya fa Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa sai ainihin malam yace asani hadisi na biyu don shi kanshi al-hafiz ibn hajar al-asqalani in ya koro matsala cikin fatuhul bari ya tattauna ya tattauna yace zan yi bayani a gaba don wani hadisin bukhari ya tattauna shi sai ainihin in yaje can in yazo sai shi hafiz ya fassara lugha kawai ya fassara larabcin da ke cikin hadisin ma'ana shi ba zai fitar da ita ba sai ya ce sai mun je gaba inda bukhari zai maimaita hadisin zan yi bayani in ya ce zan yi bayani din nan bai ce insha Allah ba yana zuwa wurin sai ga Allah ya mantashe shi in ko yace insha Allah in mun je can zan yi bayani yana zuwa sai ga Allah ya tunasashe shi sai da malamai suka bibbi ɗai ɗai ɗai sai ga duk inda yace insha Allah sai ga Allah ya tuna mai inda ya manta bai ce insha Allah din ba sai Allah ya mantar da shi kuma fa subhana dhil jalali wal ikram na'am na'am na'am na'am na'am ba tare da ainihin wannan istisna'in ba eh to ya zo misali idan ya kama kafara zai to kenan shi wanda ya jahilci wannan ainihin wato magana sai ya yi wancan kafaran kenan zai kafara ma amma idan ya san da cewa wannan hukuncin ko da bai faɗi a wannan lokacin sai daga baya ya faɗi babu laifi insha Allah ba kafara الثاني حديث نبي عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنس الله يقارى مش يردايتي أن محمد صلى الله عليه وسلم ياتي har yanzu ana magana akan sanar da mutuwa ko cewa akwai inda yake wajaba da inda yake halatta da inda yake haramta to yana kawo mana wuraren da suke ainihin wajaba da kuma wuraren da suke halatta sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akhadha rayata zaidun fa usiba wannan hadisin ya takaita mana shi anan zai kawo shi can gaba da cikakkiyar riwaya ya ce zaidu ya ɗauki tuta sai aka kashe shi summa akhadha ja'farun fa usiba ja'far ma ya ɗauki tuta sai aka kashe shi summa akhadha abdullahi ibn rawaha sai abdullahi dan rawaha shi ma ya ɗauki tuta ɗin fa usiba sai aka kashe shi ma'ana kwamandojin yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda uku dukkanin su an kashe su kenan sai Anas ya ce wa inna ainai rasulillahi sallallahu alaihi wasallama latazrifani sai muka ga idanuwan manzon Allah suna zubar da hawaye ثم أخذها خالد بن الوليد sai Khalid dan Walid ya ɗauki wannan tuta min ghairi imratin ba tare da an naɗa shi ba tunda ya ga kwamandojin da manzon Allah ya naɗa sun ƙare idan kuma suka ba da baya suka gudu a kashe su in suka tsaya su ce za su yi saranda su shiga cikin kaskanci da wulakanci kuma ya ga ya cancanta sai ya wuce gaba sai ya ɗauki tuta min ghairi imratin ba tare da manzon Allah ne ya naɗa shi ba fa futiha lahu sai aka bashi nasara Allah ya bashi nasara akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi wa tarjama lahu wallazi qablahu bukhari yayi wa wannan hadisi tarjama da shi da hadisin da yazo kafin shi hadisin najashi kenan bi qawlihi da cewa babu rajuli yan'a ila ahli al-mayyiti bi nafsihi babin da ke magana a kan mutum ya je ya faɗi mutuwa ga dangin mamaci bi nafsihi ya je ya faɗi mutuwar da kanshi to ashe wannan hadisi bukhari ya kafa hujja da su kenan akan cewa annabi ya je ya sanar da mutuwa don wannan hadisin annabi ne ya zauna yana ba su labari na an kashe ne an kashe ne ashe ba da labarin mutuwa ne ashe irin wannan nau'in ya halatta وقال الحافظ الحافظ ابن حجر الأسقلاني da yazo sai yace wa fa'idatu hadhihi tarjama yace abinda ake nufi da wannan kan ainihin babi da Bukhari yayi abinda yake nufi da tarjama anan shine headline ma'ana kan ainihin da yake cewa babin kaza babin kaza din nan al isharatu ila anna an-na'ya laysa mamnu'an kulluhu Bukhari yana nuni ga cewa sanar da mutuwa din ba kowanne aka hana ba wa inna ma naha amma kana ahlul jahiliya yasna'unahu abinda annabi ya hana shine wanda mutanen jahiliya maguzawa suke yi fakanu yursiluna man yu'linu bi khabri mautil mayyit ala abwabid duri wal aswaqi su mutanen jahiliya sun kasance suna aikar mutum ya je ya rinka shelar mutuwar wana ya rasu a kofar gidaje da kuma kofofin kasuwanni to wannan ne aka hana kenan amma irin wanda annabi ba a hana ba sallallahu alaihi wa sallama qultu ni الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المصنف سينتي وإذا كان هذا مسلما idan ya zama an yadda da wannan magana da hafiz ya faɗi cewa sanar da mutuwa ɗin nan da ake zuwa ana ƙofar gidaje ana bi ƙofar kasuwanni da dandali ana yi fasiyahu bi zalika ala ru'usil mana'ir yakunu na'ayan min babi aula a tsaya akan manara ta masallaci ana shelar mutuwa kuwa to wannan shi ne ma ya fi cancanta da a hana kuwa don in ya zama misali jama'a wanda za a tsaya a dandali ana yi kuwa ana cewa wane ya mutu aka ce wannan ba kyau shin wanda aka hau can manarar masallaci ana shaida duk mutanen gari shin ba wannan ne ya fi muni ba to wanda ya fi kowanne muni kuma shine a zo ana faɗi lasifika kuma duk tana faɗe kenan ko wanda ya fi kowanne muni kuma shine a je a sa a gidan rediyo ko a gidan talabijin ko a buga a jaridu ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jama'a ana sanar sheku cewa wane ya mutu yana da 'ya'ya talatin jikoki kaza yana da manajan darakta kaza duk waɗannan abubuwa bid'a ne daga cikin ayyukan jahiliya yau da a ce wane ɗin nan ya rasu ne gashi can yanzu a kwance ba a riga an mai wanka ba shine za a bi ana tattaro jama'a su zo don a yi mishi sallah to amma ya riga yana kabari kuma aje ana yada labarin mutuwar shi a ainihin sifiku a ainihin gidajen rediyo da jaridu wannan bai halatta ba walidhalika jazamna fil faqrati allati qabla hadhihi yace saboda haka muka yanke hukunci yanke a cikin faqarar da ta zo kafin wannan cewa wannan ainihin irin wanda ake na sheladin haramun ne wa qad yaqtarinu bihi umurun ukhra a sheikh nasiruddin albani ya ce akwai wasu abubuwan ma daban da mutane suke haɗawa banda waɗannan ɗin hiya fi zatiha muharramatun ukhar su kansu abubuwan da ake haɗawa ɗin ga kansu su kuma haramun ne kuma haramun an jona ta da bid'a bala'i kenan ato wannan sanarwar bid'a kuma akwai abubuwan da yake su kuma haramun ne a yi su sai kuma aka haɗa su gaba ɗaya duk aka gwamutsa a wuri ɗaya sai ce mislu akhdhil ujrati ala hadha siyah kamar karɓan lada wajen wannan sanarwar wanda zai je ya yi shelar sai an ba shi lada gidan rediyo ba za su yi shelar mutuwa ba ba sai an ba su kuɗi ba dama shi karatun mu haka yake yawmun laka wa yawmun alaika kai ne dan izala wata ran karatun mu ya biyo ta kanka ka kwana kwafa hakuri za ka yi kai ne dan dariƙa wata ran a biyo ta kanka ka kwana kwafa kai ne dan shi'a kai ne mai anguwa kai ne dagaci kai ne sarki kowaye kai tunda ana son ai gyara kuma kowa yana da laifi sai kai hakuri dan da aka zo ana faɗan laifinka yawmun laka wa yawmun alaika haka laraba suka ce wata ran sai kaga ta zama maka farar rana wata ran kuma sai ga duk hasken ranar ta zama maka lillimi mun fahimci wannan da kyau ko to ka gani karɓan kuɗi da za a yi wajen irin wannan sanarwa ɗin a je ana yaɗa irin wannan sanarwa cewa wane ya rasu shela ɗin haramun ne to ashe ta gidan rediyo ita tafi haramci ɗin to yan gidan rediyo kun ji kuma yau an biyo ta kanku a shekul albani yau ya biyo ta kanku ko kuma sai raddi ko aiki ya same ku kuma Allah ya shiryar da mu idan shehu ya fito ya ce daidai ne kuma sai ku shiru kuma Allah ya kiyaye haka al'amura ɗin suke mutane ba sa adalci a cikin al'amura na ilimi in ka ce kaza in ka ji shehun ka ya fito ya ce gaskiya ne shikenan ka ce to shikenan gaskiya ne duk hujjojin ka manta da su ashe dama ƙarya kake dama ƙarya za ka zo ka faɗa shine sai ya ce wa madhil mayyiti bima yu'lamu annahu laysa kadhalika da kuma a zo ana yaban mamaci da abubuwan da aka san ba haka yake ba ka kaulihim kamar yadda suke cewa as-salatu ala fakhril amajidil mukarramina wa baqiyati salafil kiramis salihina kaji yan bid'a kenan wane mutum wai as-salatu ala fakhril amajidil mukarramina a jama'a ayi addu'a ko kuma sallah ga alfaharin manyan mutane a beban girmamawa da kuma ragowar 'yan mazan jiya na gargari kuma sai ya zama mai yiwuwa fajirin fajirai ne amma ake mishi wannan irin kirarin ba abin da yake faruwa ba kenan sai mutum azzalimi mugu sai ya mutu sai a je sai ku ji ana ta yaban shi da abubuwan da suke ƙarya jama'a idan za a iya yaudarar mutane fa ba za a iya yaudarar Allah ba dan ka buɗe baki an ɗauke ka haya ka zo kana cewa wane mutumin kirki ne kaza kaza kaza ba wai wannan shaida ɗin da kake faɗi Allah zai yi amfani da ita ne ya tabbatar da ita in ta zama haka take amma dan bata zama haka take ba shi mutumin mutumin banza ne ya banka fa da kake ba zai sa Allah ya goge kasancewa shi mutumin banza ba ya zama na kirki wajibi kowa ya lura da waɗannan na akwai mutanen da suka mutu sai a samu kamar dubu goma sai kenan sai a je a ta yadawa wurare na gari shikenan duk wai mutumin kirki ne duk wannan wallahi la jadwa ba abin da zai biya bukata wannan Allah ya shiryar da mu saboda haka wajibi sai a kula waɗannan bidiyoyin kada su shigo cikin mu wane ya mutu shine babban malami an yi mishi sallar gawa shikenan ya isar ba sai an je gidan rediyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'una malam wani Allah ya mishi rasuwa yayi kaza yayi kaza a'a wannan yana daga cikin bid'a mun fahimci wannan da kyau kar ka zo kana faɗa da wata bid'a kai kuma ga bid'a kana yi sai ka rinka lura ita bid'a sharrin ta ya wuce yadda kake tsammani al-mas'alatu rabi'a wal 20 mas'ala ta 24 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ويستحب للمخبر an ya tuluba minan nasi an yastaghfiru lil mayyit idan ba littafan albani ba ina za ka samu irin wannan sunna din wallahi tallahi babu inda za ka samu ya ce ana so ga mai ba da labarin mutuwa in ya ce jama'a ana sanashe ku cewa wane ya rasu ku zo za a yi mai sallar gawa to sai kuma ya ce ku ce Allah ya ji kanshi sai su ce Allah ya ji kanshi sai kuma ya gaba ya je ya ci gaba da sanarwa ka taba jin wannan tun da kake sai littattafan al-sheikh al-albani al-imam al-allama al-muhaqqiq al-fatil shadid al-mu'araba qawiy al-hujja al-usuli al-muhaqqiq al-mufassir mun gane ko abu abdurrahman al-albani hafizahullah wannan ala ragami amsil haqidin kuma abin da yasa yi wannan magana yace shi fa yana magana ne da dalili ma'ana yana kwanshi da zakara shi ba kaza tura bane ba agri bane a sai ce li hadisi abi qatadata radiyallahu anhu a ina ka taba jin irin haka ba sai dai aka maka ba kamar ruwan sama na zuba su in ka ce ina dalili sace ba ku yarda da mu bane ya za a yarda da ku kawai kun shaƙe wuyan ku da dankali za ku cutar da mutane kawai a je lahira malam ku sa ana tsinuwa a duk magana in kai ka kawo dalili baka da dalili ka zauna in an yi fatera na suna aka maka ka sha shikenan malanta ka ta kare wallahi a to dan me zaka cutar da mutane saboda Allah addinin ka ya zama irin addinin kawai matan gidan suna saboda haka in an yi kunu rana uku aka maka an dafa kauri rana uku aka maka fate fate rana suna aka maka shikenan ku je can ku kare shine yace li hadisi abi qatada radiyallahu anhu saboda hadisin abi qatada Allah ya kara mishi yarda qala abu qatada yace ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jaishal umara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika da runduna ta shugabanni haka ake kiran wannan ainihin wato tawaga ita ce wannan runduna ta ɗazu ana kiran su jeshul umara saboda annabi sai da ya zaɓi kwamandoji uku faƙala ya ce alaikum zaidu ibn harisa na naɗa muku zaidu ɗan harisa shine kwamandan wannan yaƙi fa in usiba idan aka kashe shi fa in usiba zaidun in aka kashe zaidu fa ja'far ibn abi talibin kaga manzon Allah da adalci wannan Ja'far ibn Abi Talibin kanin manzon Allah ne ma'ana ƴan mazazar suke amma manzon Allah da yake ya dubi wane yafi dacewa sai ya ce wane shine shugaba in an kashe sannan kuma wane Ja'far ibn Abi Talibin yayan Aliyu yace in an kashe Zaid sai kuma Ja'far ya dauka fa in usiba Ja'farun idan aka kashe Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha al-Ansari sai Abdullah dan Rawaha al-Ansari ya dauki tuta فوصب جعفر فقال سي جعفر يصلي يتي بأبي أنت وأمي يا رسول الله kai waɗannan sahabbai Allah ya saka ku aljanna baki ɗaya ya ce na manzan Allah na baka fansar uwata da ubana dama alfazazi ya ce fadainahu bil arwahi law kana yuftada fa kullum bihi ba'da dhalali qad ihtada ya ce da a ce ana iya ɗaukar uwa da uba a ba wani kyauta to da manzan Allah ya kamata a ɗauka a ba ya ce saboda da can mu ɓatattu ne manzan Allah ya zo ya shiryar da mu jama'a ba haka ba ne wane mutum da an ka zo cikaji daga yan disco yan club yan caca yan farauta sai shi yanzu wani bai sallah azhar ba inna lillahi haka ne ko alaji kaga tsofaffin zama a cikaji ya ce Allahu akbar to ka gani yanzu aka tare ana karatun hadisi wallahi na biyu ka mizulu khabir su sun gani haqqul yaqini ra'ayul aini ka gani to ya zama yanzu ana karatun Allah ya ce annabi ya ce ai wallahi tallahi Allah ya saka izalatul bid'a wa iqamatul sunna da wa iqamatul bid'a wa iqamatul sunna da alheri izalatul bid'a wa iqamatul sunna Allah ya saka mata da alheri wallahi wallahi an yi aiki an samu ladan mutane wallahi wani fada baya sallah gaba daya baya sallah gaba daya in ya zo kirari kuma ya ce shi ne arne dan arniya kuma in ya mutu limamai su haɗu su mishi sallah da shi da limaman wa wani bata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ka je wurin fuqaha za su baka amsa Allah ya shiryar da mu shi ne ce bi abi anta wa ummi ya rasulallah na baka fansar uwata da ubana ya manzon Allah ma kuntu urhibu an tasta'mila alayya zaidan ban taba tsammanin zaka dora zaidu ya zama shine shugaba a kaina ba to amma tunda kai shikenan qala sai annabi ya ce imdi ka zartar ka ci gaba da yadda muka dora ka din yadda muka tsara din zaidu ya zama sama da kai ka yadda da haka fa innaka la tadri ayya zalika khairun don baka san menene yafi alheri ba cikin abin da aka yi din fanfalaku sai suka tafi sojojin manzon Allah sun tafi ga can za su je su yaƙi kafirai turawa ne aka tura su su yaƙe su manzon Allah ne ya aika da ɗan aike ƙasar turai ƙasar italy ta yanzu cewa manzon Allah ya bayyana ku turawa ku zo ku karɓi addinin musulunci sai suka kama ɗan aiken manzon Allah suka kashe shine manzon Allah ya hada wata command wani katafariyar rindina ya ce a je a yaƙi waɗannan turawa wane kai ne shugaban an kashe shi wane an kashe wane sallallahu alaihi wa sallama sai suka tafi falabisu ma sha Allahu suka zauna a wannan ƙasa suna ta yaƙi gwargwadon yadda Allah ya so thumma inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama sa'idal mimbara Anas ya ce ai abokata da ya ce wata rana kawai sai muka ga manzon Allah ya zo ya hau mimbari da rana tsaka wa amara an yunada manzon Allah ya ce a kira sallah a ce as-salatu jami'a duk abin da ya faru haka musulmi suke yi idan mas'ala ta taso ana son a tara musulmi yanzu nan ladan sai ya taho sai ya zo as-salatu jami'a to duk musulmi sunni in ya ji haka ya san ana son ganin shi a masallaci kuma wata matsala ce ta faru ko kuma za a yi sallah ne ta wata ya kisfe ko rana ta kisfe idan wata ya kisfe ko rana ta kisfe ba tashi za ku kuna ta kwada kiran sallah irin na salawatul khamsi ba ko kuma ku tashi kuna ainihin kewayawa rana saki wata mun tuba da dukan dan kowa ƙarya kuke yi ƴaƴan jama'a za ku ci gaba da duka ku yi abin da manzon Allah ya kawo kawai shine zama lafiya shine me rana tana kisbewa sai a zo a ce as-salatu jami'a as-salatu jami'a as-salatu jami'a dukkanin musulmi dama an koya mishi sunna yana jin haka sai alwala ya taho masallaci in taro ne taro idan wani al'amari ne na sallah kusufi sai a yi to shine annabi yasa aka kira sallah haka faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace na ba khairun alheri ya zo au bata khairun ko kuma alheri ya kwana au saba khairun ko alheri ya taho shakka Abdurrahman Abdurrahman ne rawi shine ya shakka ya'ni ibn al-Mahdi wato Abdurrahman dan Mahdi shine ya shakka akan haka Abdurrahman dan Mahdi babban malamin hadisi ne idan ba irin su Imam Malik ba wallahi albarka irin su Imam Malik ne kawai dole yake sara musu ya ba su hanya ka san Imam Malik soja ne na manzon Allah wajen sunna amma malikiya ya lal asaf ala ukhbirukum an jaishi jaishikum hadha al-ghazi sai manzan Allah ya zo ya ce alheri labari na alheri ya zo ko kuna son in ba ku labari game da rundunar ku da ta tafi yaƙi innahu muntalaqu manzan Allah ya ce sun tafi falaqaul aduwa sun kuma ainihin haɗu da makiya fa usiba zaidun shahida manzan Allah ya ce an kashe zaidi zaidi yayi shahada fastaghfiru lahu الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ya ce manzo Allah ya ce fastaghfiru lahu ku roƙa mishi gafara fastaghfara lahu nasu sai mutane suka ce Allah ya gafarta mishi to kun je da ake sanar da mutuwa amma ya mutu sai ka wuce ga haram kana yi ga kuma baka yi sunna ba sai ka zo sai ka ce jama'a wane ya rasu kuma ku ce Allah ya ji kanshi sai su ce Allah ya ji kanshi sai ka wuce shikenan kukanka ba zai yi komai ba mun ji yadda ake ko duk wannan hadisi da Sheikhul Albani ya kama mana shi yana so ya kafa mana hujja ne da wannan kalma din cewa sai annabi ya ce wani an kashe shi ku ce Allah ya ji kanshi sai suka ce Allah ya ji kanshi thumma akhadha liwa Ja'far ibn Abi Talib sai kuma Ja'far dan Abi Talib ya dauki tutar yaki ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fashadda ala alqaumi hatta qutila shahidan ya tsananta kashe waɗannan kafirai ya kashe su yadda ya kamata sannan aka samu dama aka kashe shi shi ma yayi shahada manzon Allah ya ce ashhadu lahu shahada ni manzon Allah ne wa Ja'far ibn Abi Talibin shaida cewa yayi mutuwar shahada dan Allah duk duniyar nan in sun zagi wannan bawan Allah bai haye ba ya haye kamar manzon Allah ne da Allah yake buga misali Allah yake duk duniya in sun kafirce maka wakafa billahi shahidan Muhammadur Rasulullah duk duniya an kafirce manzon Allah mutane da aljanu Allah ya baiwa manzon Allah shaida ina amfanin kafircin da mutane suka yi manzan Allah kenan ba da wani amfani manzan Allah ya ce an kashe Ja'far Ja'far yayi shahada ni ina shaida cewa Ja'far yayi shahada fastaghfiru lahu ku ce Allah ya gafarta mishi thumma akhadha liwa'a Abdullah ibn Rawaha Abdullah dan Rawaha ya dauki tutar yaki ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama fa asbata qadamaihi ya tabbatar da kafafuwan shi bai gudu ba hatta kutila shahidan har sai da aka kashe shi shi ma yi shahada manzan Allah ya ce fastaghfiru lahu ku ce Allah ya gafarta mai ku roki Allah ya mai gafara thumma akhadha liwa a Khalid ibn al-Walid to da Khalid dan Walid ya ga al'amari ya ɓaci kwamandojin manzan Allah guda uku duk an kashe su bayan su kuma manzan Allah bai ce wani ba sai shi Khalid dan Walid sai ya ɗauki wannan tuta ta yaƙi walam yakun min al-umara'i bai daga cikin waɗanda manzan Allah ya naɗa to amma an kashe na manzan Allah wa huwa ammara nafsahu shi ya ɗora kanshi kun gane ammara ya ɗora amara ya umarta to ammara shi ya ɗora kanshi da kanshi ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه من ذا الله ينا cikin bada labari yace Khalid dan Walid ya karbi tutar yaƙi ba tare da an ɗora shi ba sai manzo Allah ya daga yatsun shi haka guda biyu na nuni da na dama da na hagu faqala sai yace Allahumma huwa saifun min suyufika ya Allah Khalidu dan Walid takobi ne cikin takubbanka fansurhu Allah ka taimake shi famin yawma idhin famin yawmi idhin summiya Khalidun saifallahi tun daga wannan rana aka sa mishi takobin Allah to kaji ba wai kai kana daure da jan kyalle ana ana ce maka saifullahi ba mai kai saifullahi almaslul alal kuffar zararren takobin Allah ne ga kafirai dama shi Khalid ibn al-Walid lokacin yana kafiri shine kwamandan kafiran Makka wajen yakin Uhud da aka taho fa shine yayi wa musulmi wannan kutun gwilar da aka zo aka yi nasara a kansu saboda saurayi ne wanda Allah ya sa mashi karfashin yaki aka ce in ka ganshi kuma gashi bai kai ya kawo ba amma abin a zuci yake har sun ruga da gudu sun gudu yaga cewa kai ni Khalid ibn al-Walid in isa garin Makka da gudu yanzu ran da aka zo ana tarihi in ce me saboda Allah sai waigo sai ga musulmi sun dukufa suna ɗiban dukiya ya ce ga su can sun shagaltu da ɗiban dukiya mu biyo ta bayan dutsen mu afka musu aka yi rashin sa'a musulmin da suke kan dutsen uhudu kuma sun saba umarnin manzon Allah sun sako daga kan dutsen kaga ba za su iya hangen su Khalidu sun biyo baya ba kenan shine suka biyo suka zo suka rinka sarar musulmi to wannan kwamandancin Khalid ne to ran da ya zo musulunta kun ji irin jarumtakar da yake shi yasa wata rana manzon Allah ya tura sayyidina Umar ya karbo zakka sayyidina Umar ya tafi wurin Abbas Abbas ka bada zakka Abbas aka je yace bazan bayar ba Khalid ka bada zakka Khalid yace bazan bayar ba Ibn Jamil ka bada zakka Ibn Jamil yace ba zai bayar ba sayyidina Umar ya je yace duk sun hana zakka ya manzon Allah sai manzon Allah yace ya kai Umar Abbas ya bada zakkar shi ta bana da ta baɗi kuma ka rinka tausasa Abbas baka ganin wan ubana ne wan uba ai uba ne ya za ka je kai wan ubana tsaitsaye haka ne ne manzan Allah kuma ka gani ibn Khalid ibn al-Walid manzan Allah ya ce dan me zaka matsa wa Khalid Khalid tun da ya musulunta duk dukiyar da ya samu makami yake siya dan Allah a ce ba da zakka duk kuɗin da ya samu sai sai littafi yaushe zai fitar da zakka ko kuwa Khalid bin Walid da ya samu kuɗi sai je sai siyo takobi ya je ya siyo bama bama ya ajiye to bam din zai baka zakka ko me ko mun fahimci wannan yace amma Ibn Jamil yace wannan yayi wa musulunci godiyar mayu ne ma'ana Ibn Jamil ne yana matsiyacin shi aka roƙa mai Allah Allah ya wadata shi amma yau aka ce ba da zakka yaki bayarwa wannan shi ka rabu da shi to shine manzon Allah duk ya fayyace abubuwan yadda suka faru ko mun fahimta da kyau to shine Khalid bin Walid kenan summa qala da manzo Allah ya gama bada labari a wata riwaya aka ce manzo Allah yana zaune Allah yana nuna mai halin da waɗannan sahabbai nasu suke nashi suke ciki gawa na can an kashe gawa na can an kashe gawa na can ga halin da ake ciki sai manzon Allah ya ce infiru fa amiddu ikhwanakum yanzu nan take jama'a ku fita ku ruga da gudu ku je ku taimaka a ƴan uwanku ku kai wa ƴan uwanku gudunmawa waɗanda suke yaƙi a can ƙasar turai ɗin wala ya takhallafanna ahadun manzon Allah yake kada wanda ya zauna a gida duk wanda yake nan ya sheƙa da gudu ya wuce ya je can ya kai wa ƴan uwa gudunmawa fana faran nasu mutane nan take suka sheƙa da gudu fi harrin shadidin a cikin tsananin zafi mushatan wasu suna tafi a ƙasa wa rukubanan wasu kuma akan abeban hawa waɗannan sahabbai Allah ya zuba su a gidan aljanna baki ɗayansu yanzu in ba irin waɗannan sahabbai ba ka fito babu shiri a ce ka wuce kamar yanzu daga nan fa a ce ka wuce kamar Maiduguri ko Legas ba wai na cefa ne kake magana ko wani a'a daga nan ake son ka wuce fa kawai haka wani ya shika da gudu ya tafi kamar Legas din nan da kafa tunda manzon Allah ne ya ce in ya mutu a hanya sa hada aljanna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabbai Allah ya ƙara musu yarda أخرجه أحمد الإمام أحمد يفتد وانا حديثي في المجلد الخامس أتكن مجلد نبير في الصفحة التاسعة والتسعين ومئتين أتكن شافي نتري بيودة تسعين ترى والصفحة آه والصفحة ثلاثمائة الصفحة شافي نتري أكو إلى الصفحة الواحدة وثلاثمائة زوا شافي نتري أكو دتايا وإسناده حسن إسناد وانا حديثي ميكوني وفي الباب عن أبي هريرة وغيره أتكلم وانا بابي ما أنا كان وانا مسألة لكي تشي ومامتي إن أنجي بعد العباري نعمت إن أتي الله يجيك أنش شيخ الألباني يتي أقوي حديثي ده أبو هريرة ده وانا صحابي يرويته في قوله صلى الله عليه وسلم لما نعن للناس النجاشية لو كتن ده النبي يزو غيا ومتاني رسول النجاشي سيدا النبي يتي استغفروا لأخيكم كروكا وأن أوانكو غافرة ashe na cikin sunna annabi idan ya faɗi mutuwar wani sai ce kuma a roƙa mai gafara ko wasa ya ati fil mas'alati a sittin ya ce wannan ainihin hadisi zai zo cikakke a cikin mas'ala ta sittin safha a cikin shafi na a fi safati sabi'a wa samanin a cikin shafi na tamanin da bakwai ila safati as-samina wa samanin zuwa shafi na tamanin da takwas shine sai sauke lamba a ƙasa yace wa mimma sabaqa daga bayanan nan duk da suka gabata ta'lamu kai mai karatu ko kai mai saurare zaka san cewa anna qawlan nasil yawma fi ba'd bilad magana abin da wasu mutane a wasu ƙasashe suke faɗi a yau in an mutu sai kaji an fito gidan rediyo ana cewa alfatihatu ala ruhi fulanin a karanta wa ran wane fatiha kun ji fa bid'ar ga nan iri iri ce fa ya ji an ce alfatiha ala ruhi fulan ran wane a karanta mishi fatiha sai ce mukhalifun lissunnatil mazkura ya saba wa sunna din nan wadda aka faɗi wai in an zo faɗar mutuwa din wane ya rasu ana gayyatar mutane za a tafi mashi sallar gawa sai a ce wane ya rasu sai a ce a karanta fatiha ga ran wane to haka annabi ya ce ba mu ce fatiha bid'a ba amma annabi ba annabi aka sauko da fatiha ba da fatiha za a karanta a wannan wurin da annabi ya ce a karanta fatiha amma sai ce ku roƙa mai gafara to sunna kenan da ya ce a karanta su ja'afar fatiha mun fahimci wannan da kyau ko to irin waɗannan abubuwa ɗin in baka tsaya da ido da kunne na adalci ba sai ka ce an ce ma fatiha bid'a ce to ga misali idan ka zauna zaman tahiya in ka karanta fatiha a nan zaman tahiyan kayi me kayi bid'a to fatiha ce bid'a abin da ka kirkiro ne bid'a da a ce za ka ɗauki fatiha ka kawo ta wurin tahiya tahiya ɗin kuma ka kai ta wajen karatun fatiha me ka rage ko ka ƙara a sallah komai yayi daidai amma canjin wuri kai wani kayi bid'a to ina kuma ga yake kai abin da yake kwata-kwata ba haka annabi ba sai ce fa huwa bid'atun bila shak yace wannan bid'a ne babu shakka akan haka la siyama yace musamman ma wal qira'atu la tasilu ila al mauta ala al qawl sahih ala al qawl sahih yace karatun qur'ani bai kaiwa ga matattu ga kyakkyawan magana na zaka zauna kai babanka ko naka karatun alqur'ani kace Allah ya kai ladan gare shi sahihiyar magana ladan ba zai je gare shi ba sai dai in tawassuli kai akwai bambanci tsakanin ihda'us sawab shine da ake cewa a karantawa na kafa uku uku na qul huwallahu duk hayaniya ne da bankaura kuke yi fa wallahi kuwa in ba haka sai ka mutu kana addini addinin ku daya da na fir'auna wallahi shine yadda Allah yake fa asa fir'aunur rasula din nan kai kuma fa asa anta ar-rasula kai ma idan baka in baka bautawa Allah da abin da manzon Allah ya zo da shi ba wallahi tallahi addinin ku da na fir'auna kamar yadda Allah ya ce wa fir'auna fa asa fir'aunur rasula kai ma haka ka saba wa naka manzon abin da ake nufi shine ka ce za ka zauna ka karanta alkur'ani sai ka ce ladan karatun qur'anin nan Allah ya kai shi ga wani to wannan bid'a ne to ina fidda'u da kuke yi a ƙasa Hausa dan haka dan fodiyo ma da yake ba fulatinin ƙasa Hausa yace bid'a kuke yace haramun ne yace duk malamin da ya ci kuɗin fidda'u sai ya biya dan fodiyo ya faɗi wannan yana nan cikin ihya'us sunna da bayanul bid'a dan fodiyo ba an fita ƙasar waje ba a cikin gida kuma ba fulatani idan mun fahimci wannan da kyau sai ka gane ashe in haka ne ka zauna in kai karatun qur'ani gwargwadon abin da ka iya sai ka ɗaga hannu sai ka ce ya Allah maɗaukakin sarki saboda darajar karatun alkur'anin nan da ne ka gafartawa na nawa to anan ka yi tawassuli kenan ka nemi Allah ya biya maka wata bukata taka ta hanyar wannan ainihin karatun amma ba wai ka ce ladan na wannan aikin a ɗiba kuma a kai mishi ba a'a ba haka bane shi yasa matsaloli na addini in baka bi su ɗaya ba sai ka ce a to an ce wannan ba to ai ɗaya ne kuma haka ma ya haya yau yazo ya ta fama da ku ce kada ka ce kada ka ce siratal ladina sai dai ka ce siratal ladina sai ya ce au eh ya ce kada a ce kaza kuma shi ma ya ce kunnan ka akwai wakara a ciki ne dan haka baka ji daidai qul huwallahu sha ɗaya da aka ce in ka zo wucewa makabarta ka karanta qul huwallahu goma sha ɗaya ta sadauka ga mamaci Allah zai musu gafara ya muka gafara kai kuma gwargwadon yawan mamatan ai wannan hadisi ban kaura kenan yana nan a ƙarshen wannan littafi a sheikh muhammad nasiru dinin albani ya kaya ce wannan hadisin ƙarya ne duk waɗannan hadisan ka lura da su ake bauta Allah a ƙasa Hausa fa mafi yawanci sai ga shi yasa wallahi tallahi alheri ya zo sai dai in kai wa kanka jafa'i idan da malaman da Allah bai bayyana musu su iya gane kaza kaza kaza kaza ba Allah ya bayyana wa yanzu wasu sun bayyana waɗancan sai a ce mai yiwa kuskure ya faru Allah ya ji kansu shi kenan koko ba za a ce Allah ya ji kansu ba sai a ce Allah ya ji kansu to to amma yanzu bayani ya bayyana gare ka gaskiya da gaskiya sai ka ce mu muna nan akan abin da muka gada iyaye da kakanni kuma kai ka san ubanka da uwarka da kakanka duk jahilai ne kuma abubuwan da suke ba daidai bane kai da kanka ka bar da yawa daga abubuwan da suke na addini din amma wannan saboda ɗai kana son ka yi wa gaskiya ta waye sai ka ce wai addinin iyaye da kakanni cikin masu faɗar hakan ka bincika wa mutum nawa ne yake yin addinin irin na iyaye nashi da kakannin nashi sai ka samu yanzu haka yana wazifa uban shi bai taɓa jin labarin wazifa ba har ya mutu sai kaga wani na karatun salatul fati uban shi baya karatun salatul fati kuma wai sai ce addinin iyaye da kakanni sai ku je ku sami yara da basu fanfara ba ku yi musu wayo amma wallahi mu mun yi fanfara mun wuce nan ba zai yi wa ai wannan wayan ba saboda haka kawai gaskiya ta bayyana gare ka wallahi ka bi shine malam yace magana sahihiya shine karatun qur'ani an yi an ce an sadaukar da ladan ga mamaci ba zai kai gare shi ba kama sai ati tafsiluhu insha Allah ta'ala kama yadda bayani zai zo ɗaya bayan ɗaya idan Allah madaukakin sarki ya so za a zo za a yi bayani akan waɗannan al'amura in Allah madaukakin sarki ya so ina fatan mun gane saboda haka jama'a mu guji bid'a mu riƙe sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama abubuwan da muka yi su cikin kuskure sai ku ga Allah ya gafarta mana amma an ce maka kaza bid'a ne ka ce to ai wane yana yi ni ko wane ko wuta zai je za mu je da shi ƙarya kake dan baka san wuta bane wallahi in aka jefa maka garwa shi ihu za ka gudu Allah ya kiyaye anan za mu kwana insha Allah ta'ala sai kuma gobe sai kuma mako na sama insha Allah ta'ala za mu zo za a ci gaba da karatu din subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am